أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه مسوك اللهم مصدر masu daraja barkan kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu na ɗan Allah. Kamar yadda aka sani babban baƙonmu a cikin wannan shiri Hujjatul Islam wal Musulmin a Sheikh Yusuf Umar Jodi Allah ta'ala ya ba malam dama halartowa. akar makalla assalamu alaikum to akar makalla muna nan dai cikin maudu'in mu musulunci da neman halal bismillah kuma أعوذ a'udhu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم yanguwa ما سكلم السلام عليكم أسأل الله أيامكم وتقبل أعمالكم malam mustapha kamar yadda ka ambata mana magana akan abin da yake da alaka da neman halal wanda a zaman da ya gabata mun yi kokari ya zama cewa mun bayyana cewa neman halal yana da rawa da yake takawa a gurin samun al'umma ta gari wanda babu shakka muka kalli al'umma ka cokar ɗinta to kowane mutum za ka tarar da akwai gidan da ya fito wannan ba zai taɓa yiwa ba a ce ga wani mutum wanda shi wai baya da iyaye mhm. wannan kowanne ne dole ka tarar yana da gida da ya fito wanda kaga ƙarshen wanda ake buga misali muka cire annabi adam alaihi salam shine annabi isa alaihi salam annabi isa shi ma yana da famili da ya fito daga dangin da ya fito ya zuwa gare su wanda kuma wannan dangi din suna da tasiri da rayuwar annabi isa alaihi salam wanda saboda haka za ka iya cewa ma da za mu kaddara a kowane gida ya yi kyau wanda yana nuna al'umma za ta yi kyau mm-hmm. amma me yasa muke ganin cewa al'umma tana fama da matsaloli saboda duk cikar gidajen ba kowane gida ne ya zama gida mai kyau ba wani gida za ka tarar mai kyau ne wani gida kuma maras kyau wani gida kuma rabi-rabi mai wani wasu abubuwan nasu masu kyau ne wasu abubuwan menene maras kyau gurbatattu so wannan musulunci yana ba gida kima da mahimmanci saboda in gida ya gyaru to zai zama cewa al'umma ta gyaru wannan ya sa musulunci ya kawo tsare-tsare na in za a yi aure wace mace ya kamata mutum ya aura mace ita ma wane miji ya kamata ta aura wannan kaga tun daga neman aure musulunci ya fara wa gida mai kyau shimfiɗa bayan kawwane gida ɗin nan musulunci ya ƙarfafa akan neman halal wanda mun faɗa duniya mai kyau ita ce take samar da lakira mai kyau wannan mun yi ta halili kuma ba wani abu bane da wani Allah wani zai iya cewa wai ta halilin judi ne yake nuna haka bala ruwayoyi ne daga ahlul baita alaihi musallam masu menene masu tabbatar da wannan imam sadiq alaihi salam yana cewa taimako na'imal aun madalla da taimako amma wane irin taimako ya ce a duniya ala talabil akhira duniyar da mutum ya samu lahira ta hanyarta yake cewa imam sadiq ya ci gaba da cewa mutumin da ya bar duniyan shi laisa minna man taraka duniyahu li akhiratihi duk mutumin da ya kyale duniya saboda yana so ya samu lahira imam sadiq alaihi salam yake cewa baya akan turbanmu mu ba muna son mutumin da zai ci yana neman lahira bane ya kyale duniya ba lala imam sadiq yake cewa baya a tafarkin mu wanda ya bar duniya wai da sunan yana neman lahira me yasa imam sadiq kake cewa baya tare da mu saboda yana da wahala ya samu lahira din tunda duniya zahirin lahira ce duniya ita ce sababin lahira ya ce haka kuma wala akhirata huli duniyahu baya tare da mu kuma wanda ya bar lahira shi saboda duniya ba muna son mutumin da zai ce ba ruwan shi da duniya ba ne ka cokar ba kuma ba ruwan shi da lahira ba la muna son wanda yana da alaka yana neman duniya saboda lahirar shi ta yi kyau kuma yana barin wani abu a duniya mara kyau saboda menene lahirar shi wato muna son wani mutum ne da lokaci ɗaya ya amfana ya samu duniya hasana kuma a gobe kiyama ya samu lahira menene hasana imam sadiq alaihi salam yake cewa la khaira fi man la yuhibbu jam'al mal min halalin mutumin da baya so ya tara duniya ya tara dukiya ta halal mhm. to ba alkhairi tattare da shi me yasa yake buƙatar ya tara dukiya ta halal yace da wannan ne zai kiyaye kanshi sosai da wannan ne zai tsirar da kanshi daga bashi in ya karbi bashi zai biya wannan ya taimaka mishi gurin sada zumunta ko da kowa bai ba kowa ko kwandala amma ya zama yana da abin hannun shi zai taimaka ko da ko zuwa yanzu ne da zamani ya ci gaba zai zama la'akalla yana da buƙatar kuɗin da zai iya sawa a waya ya kira ko kuma menene ya sa datar da za a iya magana eh, wanda kafin ya yi wannan zumunci yana da buƙatar kuɗin waya ya waya din. yana da buƙatar guri da zai rinka caza waya shi in ya sayi so imam sadiq alaihi salam yake cewa ba alkhairi ga wanda baya so ya tara dukiya ta halaliya musulunci zai zarge ka ne in ka tara menene dukiya ta haram ko kuma ka tara dukiyar aikin da ya kamata ka yi da ita ya zama cewa baka yi ba so wannan kaga zai bayyana cewa babu shakka babu kokonto duk wani mutumin da yake so ya yi addini na Allah da annabi mhm. yana da buƙatar hanyar samun halaliyar shi. ba muna cewa ba ne a sasan ba zai taɓa yiwuwa ba ya yi bai samu hanyar halaliya ba la ba muna korewa ba ne ta yadda za mu ci mustahili ba ne la ba mustahili ba ne amma kuma baya da sauki a ce ga wani fakiri kuma ya yi haƙuri da talauci kuma ya bi allah yadda yake so baya da sauki ba mu ce ba a samu ba amma aksariya din mutane mafi yawan mutane ba za su iya yin haka ba sosai kuma dama dai ana lisahi ne akan mafi yawa da gaske za a iya samun wani fakiri ne kuma ya haƙura mhm. kuma ya bi allah yadda allah yake so wannan ba a korewa amma kuma ba su ne mafi yawa ba sannan mafi yawa fakirin da zai bi allah yadda yake so ba fakiri ba ne da wai ya ƙi ya ya nema ba ne la ya nema bai samu ba ne da kowane irin dalili ya yi saboda bayan da za a yi a ce yana bin Allah kuma Allah ya ce ya je ya nema ya ƙi nema ba zai taɓa yiwuwa ba wannan yana nuna cewa dole ya nema ne amma da kowane irin dalili bai samu ba wannan kaga ya sauke nauyin shi kuma tun da bai samu ba ya zo ya haƙuri da yanayin da ya tsinci kan shi ko kuma mu ce ba wai bai samu ba ne tunda yana da wahala a ce mutum ya nema shi ma bai samu ba ko da bai samu ba wani lokaci wani lokaci zai samu saboda haka zai zama muna nufin a ko ruwayoyi suna nufin fakiri wanda yana nema yana samu amma abin da yake nema bai tsallake baudan talauci ba bai da hanyar samun abincin shekarar shi mhm. ko kuma bai da abincin shekara ɗin a ƙasa amma kuma a haka ya haƙuri ya bauta ma Allah wannan kaga wani abu ne da zai iya yiwuwa wanda kuma a guraren mu za ka ga ana samun ire-iren su mhm. so saboda haka yana da hanyar samu din amma hanyar samu ce da bata ɗauke shi boda din shi daga talauci Malam Mustapha me yasa muka fara da wannan bahasoshin na nema saboda mun faɗa ka'ida ta asali a musulunci shine rigakafi. Sosai. Tun farko kar ka bari talauci ya kama ka mhm. balantana in ya kama a zo bahasin neman war ya za a yi a waraka wannan yasa tubali na asasi musulunci ya assasa cewa ƙa'ida musulmi ya tsallake bodar talauci ta hanyar nema mhm. ba ya zauna yana jira wani ya yi kawo mishi ba a addini ba mu da wannan mhm. illa kawai wani lokaci za a iya samun karo tsakanin nema da wani dalili na daban da wani aiki na daban sosai wani lokaci zai iya yiwa karatu da neman kuɗi akwai mustawar da duk wanda ya karatu ya san in kana so ka yi karatu na Allah da annabi ba zai haɗu da neman kuɗi ba sosan gaske amma kuma wannan a farko-farko ne akwai gurin da in mutum ya kai kada an zai haɗu da neman kuɗi wanda babu shakka babu kokonto daga cikin abubuwan da suke da wahala da ake tsanantawa akwai irin karatun da muke yi na addini da ba irin yadda ake yin shi a gida ake yi ba duk mutum yana so shekarun shi na farko shekara biyar ɗin farko yana da buƙatar ya yi da gaske waɗannan shekarun in ya ce zai haɗa su da neman kuɗi to ba zai za a yi biyu babu ne ko kuma ya samu ɗaya rasa ɗaya amma yana da wahala a ce daidai wannan lokacin wai ya samu karatun mai kyau na Allah da annabi shimfiɗa ta Allah da annabi kuma a lokaci guda yana da ya samu kuɗi ko dai ya rasa karatun na Allah da annabi ko ya rasa neman kuɗi ɗin ko kuma ya zama bai nemi kuɗin yadda ya kamata ba bai yi muƙaddima ɗin yadda ya kamata ba wannan kaga a maganar muƙaddima wani abu ne da baya da sauki wannan ya sa malaman da suka tsananta suna cewa a wannan marhala ɗin aure ma bai kamata a ce <laughs> yana da shi ba wannan waɗanda suka tsananta yawa saboda yana da buƙatar ya ya natsu yayi amma kaga in ya wuce muƙaddima ya samu muƙaddima mai kyau mhm. karatu ya fara zama jikin shi kaga wani abu ne da yana da sauki ya hada da gaske yana tafiya sama yana kara wahala amma shiga ajin shi yana tafiya sama kuma yana kara menene raguwa so kaga daidai gwargwado zai iya illa allahumma illa sai in za a ce a wannan lokacin marhalar yana kokari ne na assasawa mata ya sare yadda ba zai taba karatun shi ba tunda shi ma zai iya yiwa ya samu wasu hanyoyin neman halal amma masu alaka da karatu wanda shi ma kamar yana karatun ne kamar yana menene mm-hmm. bincike wannan wani abu ne da kuma zai iya yiwuwa kila tarjama mm-hmm. zama yawa ko karantarwa mm-hmm. yawa kaga wani abu mai alaka da wannan karatu din kaga zai iya yiwuwa amma dai fil a'mal agalab zaka ga in mutum ya mai da hankalin shi ka cokar a wannan shekara biyar farko ta muqaddimat zai zama cewa ya taimaka mishi gurin ya samu tubali na asasi wani lokaci zai iya yiwuwa la asasan ba zai yi ba wannan ya bambanta daga al'umma zuwa al'umma ne da bukata al'umma wannan na buga misali da karatun addini ne ba keɓanta da karatun addini ba wani lokaci zai iya yiwuwa tunda al'umma raba aiki ake yi mhm. ba zai taɓa yiwuwa ba ka ce kowa ya zama ɗan kasuwa ba wanda shi ma musulunci ba haka yake nufi ba da ya ce a nemi halal ba yana cewa dole sai kasuwanci ba da gaske kasuwanci a mahangar addini yana da wata kima da sauran ayyukan neman halal ɗin ba dole ya zama cewa sun kai shi ba mhm. amma kuma musulunci ba yana cewa lalle ilalla dole sai wani kowa ya zama ɗan kasuwa ba ne dole wani lokaci ya zama wani ma'aikaci ne wani lokaci ya zama cewa kasuwanci din shi ma wani abu yake yi na juya hamsin ta koma ɗari wani kuma zai yi la ba haka ba kere-kere ne mhm. shi muhimmi musulunci me yake so ya ce neman halal halal din nan da kowace hanya kake neman shi mhm. wannan awwala saniyan ba yana cewa lalle ilalla ba ne in son samu ne an fi so kai ka bashiri ka jibince yin aiki din amma kuma maslaha za ta iya kukunta wasu guraren ya zama cewa la ba kai kake jibinta ba akwai kila wani malamin addini ne amma dan shi zai iya jibinta kasuwancin wannan kaga ba wani mushkila addini ba zai ce kuma yanzu ya aje malantar ba ya tafi zuwa kasuwa bala in dai dan shi zai jibinci ya juya mishi taro da sisi din ya zama cewa halal din ya shigo kaga ya wadatar so shi na farko ba ana cewa bane lalle ilalla sai nau'i na kaza ba mhm. da gaske akwai nau'ukan da a mahangar addini sun fi muhimmanci. tunda kaga addini yana so duk mutumin da yake yana aikin gwamnati ƙari akan wannan ya samu abin da yake sana'a ce sosai wanda kuma waƙo da reality din duniya yanzu yana tabbatar da wannan sosai saboda duk lokacin da aka ce kai a wata ake biyan ka ka za a iya lissafa shi sosai za a iya ana samun wani matsala matsala shi kenan mutum ya samu matsala jinkirin badawa to sai ka iske mutum ya shiga ya shiga rani saboda haka arziki abinda mutum zai samu ma'aikaci abin da zai samu ma damar albashi ya dogara da shi to za a iya lissafa tattalin arzikin shi har ya bar duniya za a iya cewa to daidai da yadda ake biyan ka yanzu shekara da yadda tsarin kasar ko yake tafiya shekara kila an yi ƙarin albashi ka kai mustawa kaza wani abu ne da sananne sannan za ka ga yadda zai kyautata ma Allah zato bai kai na mai zuwa kasuwa ba saboda mai zuwa kasuwa mai wata sana'a ko da yaushe yana kyautata ma Allah zato in naje zan samu kuma ba za ka haddade mai ba ka ce lalle ilalla in ya je kasuwa ga abin da zai samu wata rana zai samu da yawa wata rana ya samu kaɗan wata rana ya samu madaidaici eh, amma ma'aikaci wani abu ne da tabbatacce ne an san nawa zai samu in dai ba kyauta aka ba shi ba mhm. saboda haka kyautata ma Allah zato akan yau Allah zai bani wani abu mai yawa wani abu ne da ya karantin kan hada shi da dan kasuwa so a dunkula abin da nake so in ce shi musulunci akwai gurin da zai iya yiwuwa a samu karo tsakanin neman halal din da wani aiki muhimmi mhm. kila muna da bukatar likitoci in aka ce za a samu likitoci zuwa lokaci kaza su hada da neman kuɗi baya da sauki kuma dole ne al'umman musulmi ya zama akwai likitocin nan a nan kaga a hammu da muhimmi sun haɗu muhimmi ne wani abu ne mai kima mai daraja a nemi halal amma yanzu ga wani abu da in al'umman musulmi suka rasa shi yana nuna sun samu tawaya da nakasu kasu da surar da kuma ba zai yiwu a hada ba to kaga yanzu ka'ida ta asali za ta zo a ce to a duba me yafi zama mi al'umman musulmi suka fi bukata a wannan lokacin kaga za a ce kada'an eh, daidai wannan marhala din yadda muka buga misali likitanci ake bukata mhm. Allah zai ce yanzu shi wannan likitan da zai yi karatu sakamakon mahim shi ne ya fi mahimmanci a rayuwa al'umman musulmi wannan takalifi ɗin nema na mhm. ɗauke mishi sosai na ɗauke mishi asali shine ya je ya nema amma yanzu tun da wannan Mm, an yi karo an samu tazahum nema ya zo ya haɗu da karatun likitanci kuma ba zai yi ya iya haɗawa ba kuma sannan ana da buƙatar shi yana da mahimmanci a rayuwa al'ummar musulmi sai a ɗauke ma wannan mhm, mhm. sai a ce jika cika shigalta da karatu karatun addini shi ma mhm. haka ta yadda ba zai iya yiwuwa ya haɗu ba Allah zai ce wannan yanzu zuwa daidai marhalan nan da ba zai haɗu ba na ɗauke mai me bambancin shi da an ɗauke min shiga wannan yana nuna yana kai marhalar da zai iya haɗuwa yanzu dole wannan wajabcin ya dawo a kan shi ya dawo a kai ne sosai wannan insafi kuma yana cikin kurakuran da mutanenmu ake yi akan musamman mai karatun addini tunda mai sauran karatu duk ana ganin shi ma muƙaddima ce ta hanyar neman shi amma mai karatun addini ne sai ana ganin cewa dole ne ya bayar kuma dole ya yi haƙuri da yadda ya samu yanayi wanda babu shi a addinin musulunci da gaske akwai nauyi a kan shi ya isar amma fa a fi mu fa nauyi ne fa da sharaɗi fa da kaidi ba ba wanda yake cewa yanzu misali ka zauna a garin ƙumme albarka ka shekara ashirin kana karatu ba fa wanda yake cewa in ka koma gida dole gida wai lalle ilalla wajibi ne a kanka in baka yi ba wai Allah yana bin ka bashi wallahi ba mu da wannan ba. Allah yana bin ka bashi ne da sharaɗi ka koma gida kuma ya zama nauyin iyalinka za ka iya saukewa to wannan lokacin ne ya zama wajibi wajen cin zai biji zai hau akan ka amma in ya zama ba za ka iya sauke nauyin ba nan akwai tazahum ne fa a hannu da muhimmu sun haɗu ne yanzu kana da nauyin isar da nauyin da aka ɗora ma na addini da kuma da ganka ka zaɓi hanya kuma yanzu kana da nauyin sauke wajabcin akan iyalinka a hamma a ka'ida ta fi ne ka sauke nauyin iyalinka saboda haka sauran al'umman musulmi ba nauyi ne iya akan ka ba balantana a zo a rinka wa'azi akwai wazifa a kanka la akwai wazifa amma da sharadi su kama ma ka sauke ta su tunda ai ba kai kadai Allah ya wajabta ma wannan aiki ba aiki ne na dukkan al'umman musulmi mhm. so an je lahira ba kai kadai Allah zai tambaya ba kowa da kowa zai tambaya mhm. sun kama ma gurin ba wai shine iya su tura 'ya'yansu su yi karatu ba da matansu la la hadda rayuwarka madamar ba za ka iya ɗauka ba suna da bukatar iya daidai gwargwaron abin da za su iya su ɗauke ba su ɗauke ba Allah ya ce la mushkila a ja wannan karantarwa je ka sauke nauyin iyalinka me yasa saboda nauyin iyalinka nauyinka ne kai kadai Allah ya wajabta ma mhm. ba wani da aka wajabta mai ya dauka ma nauyin iyalinka mhm. amma karatu a cikin al'umma naka ne kai kadai na kowa da kowa ne sosai a samu likita a cikin al'umma aikin likita ne shi kadai da gaske a aikace haka muke yi amma ba aikin shi bane shi kadai sabi mm. yana da bukatar sauran alba saboda in ya je ya koya likitancin suwa za su amfana da shi dukan al'umma rayukan suwa zai ceto al'umma mm-hmm. saboda haka nauyi ne na al'umma ba na shi bane muna da bukatar mata likitoci ba nauyin fatima da zahara da siddiqa bane da tsakira bane su kadai nauyi ne na al'umma su san yadda za a yi a samar sosai Ah, waɗanda suke da kafa'a da ahaliyar za su iya yi a tallafa musu su tafiya zuwa ga wannan so hmm. abin da nake so in faɗa shi wannan na bayanin da muka yi baya nuna in an yi karo lalle ilalla dole ne mutum ya tafi la in an yi karo ka'ida tana nuna za a duba a hannu daidai wannan lokacin mhm. wanda shi ya fi mahimmanci sai a ɗauke shi a aje mai mahimmancin da bai kai wancan ba sosai so wannan ba karo saboda haka wajabcin kuma yana nan illa duk lokacin da ya zama karon ya gushi ya likita ne yanzu ya kammala karatun shi ba kuma sai yanzu yanzu ya ce a hannu shi ne ya yi ta yi ba la yanzu a hannu shi ne menene ya zo ya bada gudunmuwa shi bada gudunmuwa kaga a ɗabi'ar wannan zamani din ko a wancan lokacin in likita ya warkar ana ba shi goro kaga kuma a wannan zamanin kuma haka ne kaga daga nan zai zama cewa shi ya samu menene hanyar nema sosan gaske eh, ɗalibin addini mafi yawa shi ya fi samun wannan matsala shi ke cikin matsala yawa saboda shi ba a kallon aikin shi a matsayin hanya ce ta samun eh, kuɗi kowa kallon shi yake yi yawa wani mutum ne da baya da makoma suke cewa <laughs> ana tafiya daidai ilimi da ci gaba eh, wannan matsalolin suna warware. so kaga lokacin da ya zo shi tsakanin bada ya gama karatun da wannan wahala ɗin da komai in ya iya sama ma kanshi hanya wanda kuma alhamdulillah yanzu fil a amil agalab masu karatun addini musamman a makarantar mu shi yasa muka bambanta da sauran makarantu insafi zaka ga komai rashin daɗin yanayin dai ba kuma yana kokari zai ga zaka ga da abin da ya mallaka yana kokari kar ya zama if an alal so in ya iya kaiwa ga natija kuma wasu suna kaiwa kaga nurun ala nuru sai ya zo ya sauke takalifi bai kai ba an samu muminan da da kokarin shi da nasu kokari an hada ya sauke ya sauke nauyin neman halal din shi wannan kaga sai ya zo ya bada gudunmuwa ɗari bisa ɗari a kaddara ba a samu masu taimakawa ba shi ba zai iya kaiwa ba ba wani takalifi a kan shi don masu cewa wai yana da wazifa yana da takalifi wallahi in dai addini za a kalla ba wanda ya dora mai wannan nauyin fa da gaske yana da shi amma nauyi ne masharuɗi nauyi ne mai kaidi wajibi ne ya sauke nauyin iyalin shi wajibi shi kadai a samar da ilimi a cikin al'umma ba aikin shi bane shi kadai idan sauran al'umma sun kama mai wajibi ne ya bada gudunmuwa ba su kama mai bai ya je ya sauke nauyin shi da ya hau na kan iyalin shi wanda ba wanda zai kama mishi so bayan da za a yi kai Allah ya dora ma ka karantar da matarka da 'ya'yanka ka kawo ma malami ka hana shi ya zuwa kasuwa kuma ka ce wajibi ne ya sauke alhali ai ba shi Allah ya ce ya karantar da matarka da 'ya'yanka ba wata ayi alkur'ani ce ta je dole su yayi musu la in ma akwai wanda ya wajaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya isar na'am kuma shi ma Allah da ya wajabta mai ya sama mai shaidan hanyar da menene zai warware waccan matsala din so duk wanda Allah ya ce wajibi ne ya je ya sai da ya sama mai shi hanya fa ba yanda za a yi a dora mai aiki kuma ba a sama mai hanyar da zai warware rayuwar shi ba wannan ya saba ma hukuncin hankali ka ce mutum ka cokar rayuwar shi ya bayar kuma ba ka nema mai ina zai nemo halal din shi ya sauke nauyin iyalin shi ba kuma ka ce kana so ya sauke shi daidai ba zai taba yiwa ba mm-hmm. dole wani lokaci a samu menene rashin gaskiya a tattare da shi tabbas dole ne dole ne so amma mene me yasa musulunci ya zo ya ƙara yanzu kaga ƙa'ida ne, neman halal me ake so a guje ma wani abu mai musiba ta asali da baya buƙatar yanzu mu a al'umma muka gaya musu musiba ko ka zo ka yi musu bayanin mai talauci sosai a al'ummar mu insafi ka zo ka yi bayanin me talauci ba ta lokacin ka kake kowa ya san me talauci ya san matsalar in za mu mai kuɗi ya san hatta mai kuɗin ku ya san menene talauci in za mu yi yaren ɗalibai kaga riya a addinin musulunci suna cewa wata abu ce batatta kuma mai bata aiki ta talauci fasidin ne kuma mufsidin wallahi malam talauci wani abu ne maras kyau da nan duk gurin da ya shiga to ba zai yi da kyau ba rayuwa ce ta mutum ɗaya ya shiga ba za ta yi kyau ba famili ne talauci ya shigo ba zai yi da kyau ba ƙasa ce talauci ya shigo ba zai yi da kyau ba wani abu ne ɓatacce wannan yasa a ruwayoyi Allah ya faɗa a halitta ka kabbe halicci wani abu da yake ya kai muni na talauci ba saboda komai zai iya sawa komai lalatawa yake mhm. wannan yasa imam ali yake cewa lau ta matsala li alfaqru rajulan laqataltu da kowa ya huta ya ce da a ce talauci mutum zai zama mutum mhm. da takobi na zulfikar zai iya hawa kan shi ce da tuntuni na kashe ba al'umma shi kowa da kowa ya huta saboda illan da gare shi cikin al'umma illan da yake da shi a cikin al'umma so talauci baka buƙatar ka gaya ma mutane me talauci mhm. me matsalolin talauci din nan kowa ya san shi tun kadimil ayyam har zuwa yau din nan da ta'adirin wani malami ya ce kuma dan adam har yau ya kashe maganin talauci duk wannan ihun da ake yi duniya ta ci gaba akwai takanoloji mhm. akwai kaza akwai majalisar ɗinkin duniya an kirkiro kaza har yau an kasa maganin talauci wane ne zai iya maganin shi iya Allah subhanahu wa ta'ala ne mahalicin talauci zai iya magancewa su kuma al'umma ba su shirya su karbi hanyoyin da Allah ya bada na maganin shi ba da sun karba da an yi maganin shi amma har duniyan nan ta tashi duk ci gaban da dan adam zai yi ba zai taba maganin talauci ba musamman ma dan adam din da na ci gaba ya ginu ne akan ya kwace dukiyar wasu mutum ne yana da abincin shi malam mustapha wasu za su zo su kwace abincin nashi daga hannun shi su hana shi da abinci karshe su ce mai bai san yadda ake amfani da abincin nan ba ya koma yana bibiyar su saboda ya je gurin su ya samu menene abincin da zai ci kuma asali menene nashi ne suka kwace kuma su ce bai ci gaba ba bai waye ba bai iya neman abinci ba yana fama da matsala abinda suka yi mana yanzu abinda ake mana mu ne a kasashen mu tattalin arzikin yake a kwashe a kai shi wata kasa yan kasashen mu su zo suna hawan jirgi suna kokarin su je kasashen da aka kai arzikin mu suna ta mutuwa a cikin ruwa ana yi musu wulakanci alhali asali menene namu ne wa illa in sun isa su dawo mana da namu ko su bar mu mu kwashi namu ko kuma mu mu motsa kuma shine halli na gaske mu tashi mu kwato menene yancin mu mana tunda su dai ba za su taba dawo mana da shi ba kuma ba za su bar kuma ba za su bar mu ba ba mu da wata mafita illa mu mu kwato mu kanmu namu tunda namu ne wa illa in aka cire namu daga nasu mafi yawan waɗannan manyan kasashen za su wayi gari ba su da komai malam Mustapha tabbas ba su da komai so abinda nake so in faɗa talauci wani abu ne da duk ci gaban zamani an kasa warware matsa kawar da shi a duniya wane ne zai iya kawar da shi mahalicin talauci subhanahu wa ta'ala to insha Allah kar makalla za mu shi hutu masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar insha Allah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo malam zai dora bahasi daga inda ya tsaya a ci gaba da kasancewa tare da mu Masha Allah masu kallonmu barkanmu da dawowa. Akar kalla kuna mana bayani sai kuma muka je hutu bismillah ku. Malam Mustapha kamar yadda na faɗa Allah ne kawai zai iya kawar da talauci shi kuma Allah a wannan duniyar kamar yadda muka yi shimfiɗa hanya guda biyu ya sa. Akwai hanyar da in aka bi ta kaɗa an kowa zai tashi daga bauda talauci. Mhm. Illa kawai ɗan adam ɗin ne bai shirya ya bi ba. Sosai. wannan yasa kuma talaucin har duniya ta tashi ma damar ba a bi waɗannan hanyoyin da Allah ya samar ba na kawar da talauci talaucin nan ba zai bar duniya ba duk ko gaban da za a yi duk ƙere-ƙeren da za a yi mhm. illa kawai su al'umman musulmi da suke da Allah ɗin mhm. ishkalin da kullun kasashen yammaci suke yi mana ku da kuke cewa shine mafita kuma kuna rike da addinin nan me yasa ba mu ga kun fita ba sosai ya kamata ku fita mana mm-hmm. wanda kuma har yau ba mu da amsar da za mu ba su illa mu faɗi gaskiya mu ce koyarwar da musuluncin ya yi ba ita muke yi ba sosai wa illa da ita muke yi da mun tsallake menene budar talauci wala Allah wani zai iya ce ai tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana nan akwai talakawa in ce ma ai ban ce babu ba mhm. amma a bincika ya ake suka zama talakawan ne sosai da gaske sun bi abin da ya faɗa kuma a haka suka zama talakawan ko kuma la wani abu suka fake da shi suka ki zuwa su nemo sosai wannan abubuwa ne guda biyu tsakanin ga tsari a bi da kuma an bi tsari din na'am ba wani mai shakka ba wani mai kokwanto da zai zo ya bugi kirji ya ce duk cikar magabatan ma a lokacin manzan Allah suna bin abin da manzan Allah ya zo da shi ba wani malami jahilai za su iya faɗar haka amma ba malamin da zai faɗa tunda suwa ake mahaddi su ne waɗanda da suke zanatar da su wannan lokacin su ake wa haddi wanda za a zo a ce haddin an yi haddin zina an yi haddin shan giya an yi kaza na sata an yi kaza duk suwa aka wasu ne da suna biya akwai buƙatar waɗannan ayyuka din ba buƙatar haddi da ba mai laifi a zo a samu alkali a addini a samu kotu molana ba buƙatar ta malam sosai a kowa bai laifi ba buƙatar ta tunda sai an yi laifi zai zama kawai ba su da aikin yi kenan wannan me ya samu muka wayi gari saboda koyarwar manzon Allah din khususan mabiya makaranta ahlul baiti da sun karbi zantuka ahlul baitin sun yi aiki ba wasu abubuwa suka samar ba na daban ma anzalallahu biha min sultan ko suka je suka ɗauko makarantar wani suka mai da ita tasu ba da halin da muke cikin kada an damun fita amma wannan kawai saboda neman tabarruki imam ali alaihi salam a dunkule ya yi magana akan talauci musamman da ya zama imam ali alaihi salam kamar yadda masana suka yi bayani mhm. ya rayu ne rayuwa kala-kala mhm. da ta ba shi tajiriba ta gogar da shi a gurin fada da talauci sosai kuma ya samu dama da ta gogar da shi da ta ba shi damar ya yi fada da talauci illa kawai dama ce da an cakuɗe mai ita da jagogi amma kuma a haka ya yaki talauci da sosai ɗaya daga cikin hikima wala Allah wani zai iya ce imam ala alaihi salam sakamakon hidimtawa addini sai da waye gari cewa wani lokaci ba zai iya yiwuwa ya je ya nema ba din saboda gabatar da ahammu akan muhimmu sosai kuma ba wani da yake wannan yasa ba wanda zai yi magana falalar imam ali musamman a mabiya makaranta a halul baiti ba ce sai ya ce wa yudimuna da'ama ala ma imam ali ɗin yana so a biya samu abincin ba bai samu ba hmm. amma gabatarwa yayi ya bada kuma haddin da yake a wannan lokaci haddi ne da ba zai iya badawa kuma ya zama yana da wani ba ba wai bai ji ya nemo ba ne la ya nemo amma ya gabatar da ahammu akan menene muhimmi sosai yawa yi garin kuma bai da wannan yake nuna cewa imam ali ya ɗanɗana wannan rayuwa ɗin sosai ya santa ya santa sani sosai wannan kuma ya iya ba ya ba shi dama ya iya siffanta ma talaucin da surar da za ka gane sosan wannan yasa a hudubobin shi na bayanin abubuwa yana zuwa kan ya ce jihadul mar'atu husnul tabaqul jihadin mace wanda Allah ya fi so ta yi wanda ya fi komai zama muhimmiya a gurin shi shine ta iya rike gidanta duk wani abu da za ta yi wannan yasa malaman suna faɗa ka'ida ta asasi aiki mafi inganci a gurin mace shine ta iya rike gidanta ba wanda ya ce kar ta nemi kuɗi la ta nemi kuɗi shi yasa manzon Allah shi ma da yace dalabul halalu faridatan ala muslimin ala kulli muslimin a wata ruwaya ya hada da muslima ita ma ana da bukatar ta nema ba a ce kar ta nema ba mhm. ba a hana ta ta yi wa saurin ayyuka ba amma wanda ya fi muhimmanci da za ta tambayi shawara addini zai ce muhimmi duk abin da za yi na ci gaba da sauransu dukki amma ya zama gidan kin iya rike shi sosai saboda in ba ta iya rike gida ba komai wahalar da mai gida ya sha gurin ya kawo halal ya zama bawan Allah da sauransu 'ya'yansu a kararan ba za su kare sosai wannan bai buƙatar aya ko ruwaya kawai mu kalli waki a kalli yadda ake kawai duk gurin da ya zama namijin ya fita macen ta fita fitar da ba za ta iya dawowa ta kula da gida ba yadda yake wuta da dacewa za a yi hasa 'ya'yansu za su taso taso da duk yadda suke so su gina 'ya'ya na gari ba za su gina ba da gaske akwai guraren da dole ta fita mhm. amma zai zama yanzu ta yi hasarar wasu waɗanda za su ba da gudunmuwa wannan misali ne da ina bugawa mhm. matan nan in ya zama ta fita mhm. ta bar muhammad da ali da hassan da husaini da fatima da khadija sosai wannan hasara nawa ta yi ma musulunci ta yi musu hasarar muhammad ta yi musu hasarar ali ta yi hasarar hassan ta yi hasarar husaini ta yi hasarar khadija da fatima in ta zauna yanzu abu nawa ta taimaka ma musulunci ta taimaka musu da muhammad da ali da hassan da husaini da khadija da fatima sosai a hukunci na hankali wanda ya fi gwanda ya zamanto ta amfanar da amma ba kuma musulunci na cewa kar ta yi komai la ta yi duk abin da za ta yi amma wanda ba zai hana ta sauke kula waɗannan nauyin ba sosai imam ali yana gama bayanin ta sai ya ce alfaƙaru huwal mautul akbar duk yanda ake so matan nan fa ta zauna ta yi kuma mai gidanta yana fama da talauci wannan fa ba zai yi ba fa yaushe za ta samar da husunin taba'ul ya ba da fa'ida yadda ya kyautu da dacewa ya zama mai gidan ya neman halal yadda muka yi bayani ya ɗauki ta mhm. ya nuna mata so da ƙauna mhm. ya ɗauki takalifin 'ya'yan nan mhm. takalifin su kuma da cikar ma'anaci ta rayuwa sosai ba wai yanda ake cewa wai mata sun koma bauta suke bala a hakikanin gaskiya in za a ce wani na bauta wallahi da namijin yake bauta fa in za a faɗi gaskiya in dai zai sauke nauyin da Allah ya dora mai a hakikani wallahi shine mai bauta fa sosai wallahi su yan gata ne fa da lelan Allah fa da zai sauki mazan za su sauke nauyin su wallahi ba wani bautar da za a ce fa mace tana yi fa wallahi su yan gatan Allah subhanahu wa ta'ala ne ba wani mai gata a addinin musulunci da ya kai mace kuma ɗabi'a halitta ne namiji in dai da gaske namiji ne bai canza halitta shi ba ɗabi'a namiji kamar yadda iraniyawa suke cewa ruwa ne mai gudana ba sosai ka zo ka zaunar da shi guri ɗaya ka ce ka zauna dole su yawa kan shi hanya ya fi saboda an halicce shi ne saboda ya motsa saboda ya motsa ita kuma ɗabi'ar halittar ta ba ɗabi'ar irin wannan motsin ba ne ba wannan yasa ko a duniya duk ci gaban da suke cewa an yi har yanzu akwai abubuwan da mace bata isa ta yi su a zauna lafiya ba akwai wani misali da tabata ba'i yusuf ba'i yake buga ya ce mota mota ce mhm. amma ka samu mota ta 'yan gayu waɗannan ƙananan motocin naji da faɗa ka ɗauka babban mota ta ɗaukar kaya sosai da sunansu ne mota kowace mota ake kiran kayan da wannan za ta ɗauka da wahalar da wannan za ta sha babban mota in ka dora ma karaman motan nan kaɗan ba za ta iya shan shi ba sosai ya ce namiji da mace a ɗaukan nauyi da wahala haka suke haka sosai har da kasashen da suke ihu yancin mata kamar yadda sai dalka'i yake cewa su ba yancin mata ya dame su ba ya za a yi su amfana da mace su gina kansu ne sosai amma ba wai ci gaban macen ya yawa su kawai maslahar su ya za mu yi mu amfana da wannan da yanayin halittar ta mu ta inganta tattalin arzikin mu mu inganta kanmu mu azarta kanmu mhm. so wannan yasa har yanzu a duniya akwai ayyuka duk yanda za a ce mace ta kai ta yi aikin namiji kawai ana faɗa a baki ne alhaku wal ko da ko kila wata rana an samu mace kwaya ɗaya ta kai wannan kaga sa'a aka yi ne amma ta zama namiji ɗari bisa ɗari ba zai taɓa yiwa ba alhaku saboda asalin halittar su tun farko Allah bai halicce su su zama iri ɗaya ba akwai guraren da za su iya zama iri ɗaya amma ba irin wannan gurin ba na'am za a iya samun mata kuma masu yawa saboda rayuwa ce Allah ya tsara namiji duk wani namiji da kaga ya zama wata tsiya mhm. sawa'un a tattalin arziki ne a ilimi ne a siyasa ne a ƙarfi ne ko a menene ka tabbata akwai mace a bayan shi tabbas da taimakonta ko mahaifiya ko yaya ko yar uwa ko wata da wani dalili na daban ya haɗa su sai ka tarar da dai akwai wata mace a bayan shi sosai haka ita ma macen duk macen da ta zama wata tsiya a duniyan nan ko a ina ne sai ka tarar da akwai namiji a bayanta ko dai babanta ko kananta ko yayanta ko mijinta ko dan uwanta ko da kowane irin dalili da ya hada ta da shi amma ba zai taba yiwa ba ɗaya rayuwa ya kai ga natija ba ɗaya ba ne mm-hmm. imam ali ya san cewa duk yanda ake so ta kula da yara kulawa ta allah da annabi to akwai buƙatar namiji fa ya tsallake da talauci sai imam ali yake cewa alfaqaru wal mautul akbar talauci shine babban mutuwa duk mutumin da ya bari talauci ya kama shi wannan yana nuna matace ne kuma mutuwar da gare waccan mutuwa din da wannan wala Allah imam Ali ya san akwai wata matsala da ita ma ko da kana nema in baka yi mata hisabi da lissafi ba to wallahi sai ka tsinci kanka abu da talauci shine nauyin waɗanda kake ɗauka imam ali ya ce ƙillatul iyali ahadul yasaraini nauyin waɗanda kake ɗauka ya zama daidai da tattalin arzikinka ba wai imam ali alaihi salam yana cewa kar a tare iyali ba ne mhm. cewa yake kar a tare iyalin da ba za a iya ɗauka su ba me yasa imam ali ya ce saboda in kun tara su za ku sha wahala za ku ji a jikinku kuma abin da yake aukuwa a gurinmu mm-hmm. wuce gona muka yi ba wanda yake cewa a musulunci karka tara babu shi tara mm-hmm. amma tara wadda za ka iya ɗaukan nauyin ta zam ka iya daukan nauyin su ba ka tara waɗanda ba za ka iya ɗaukan nauyin su ba mm-hmm. imam ali alaihi salam ya san kamar yana ba ma kamar ba kadan ya san cutukanmu ya san kuma wani lokaci zai iya yiwuwa akwai na'am mutum zai iya ɗaukan nauyin iyalin amma baya da tsari ne imam ali ya ce attakadiri na sufal ma'isha mhm. yanzu ka kana da iyalin kuma ka yi daidai aljihunka matsala ta warware ya ce da sharaɗi kuma ka yi tsari da lissafi tunda zai iya yiwa a ka'ida da ka tsara ɗan abin da kake da shi ya ishe ka amma rashin tsarawa ne ya zama ya ƙare sosai kila mutum ne yana da duk wata yana samun dala ɗari da zai tsara wannan dala ɗari ɗin da shi da matar shi da ɗan shi kwaya ɗaya sun ishe shi amma sai yake tsarawa kawai zai sha iska ne yau ya so kaza gobe ya sha iska ya so abin da ya fi shi tsada gata ya so iska wannan dole dala ɗarin nan ta kasa kai wata ta yadda da tsayawa ya yi ya lissafa cewa yanzu ni dala ɗarin nan nake samu a matsayina da ni da matata da ɗana kwaya ɗaya ya za a yi wani abinci ya za abincin nawa za mu iya ci a wata ya ishe mu tunda duk wata dala ɗarin nan za ta shigo saboda haka ya tsara dole yi lissafin cewa zai iya yiwa rashin lafiya ta bijiro nawa aka aje mishi a cikin nan ya zama ya lissafa komai da komai a daki kuma ta yadda yanzu muna kaddarawa ne yana rayuwa gurin da lalle dala ɗarin nan za ta ishe shi ko da ko dala ɗarin nan na shigowa kuma shi da shi sai matar shi da ɗan shi kwaya ɗaya ma damar babu tsari zai wayi gari wata ya ƙare menene ba abin da za a ci imam ali ya ƙara da at-taqdir nisbul ma'isha na'am wannan kaga a wannan ruwaya imam ali yana gaya mana talauci ba mu sani babban mutuwa ce sosai ya fi wannan mutuwa ne imam sadiq alaihi salam yake cewa manzon allah ya ce kada alfaqaru an yakuna kufuran kirs kaɗan talauci ya zama kafirci me yasa malamai suka shiga sharhi a ɗabi'ar rayuwa in ka kalla mutum nawa yanzu ya yi kin imani da Allah saboda menene saboda talauci musamman ma a irin guraren mu kawai mutane ba su da jur'a ne su faɗa saboda mu a irin guraren mu komai an ɗora ma Allah mhm, mhm. saboda haka sai ka ga matashi ya tashi yana ganin wai shi Allah din nan me yasa yake muna haka ya ba wani ya ki ba ya ba wani ya ki ba wani har ka waye gari wani zai ce ma baban shi shekarun shi nawa yana sallah yana azumi bai bai samu kuɗi ba shi ba zai yi sallah ba bai zai azumi me yasa saboda malam ya samu jahilan malaman da suke ganin malamai ne waɗannan da Imam Ali yake kira da menene mm-hmm. iktabasal jahila min al-juhal mm-hmm. Allah ne ya ce hanya samun kuɗi shine ayi sallah da azumi dan Allah dan annabi aya alqur'ani ce ko riwaya ce ta ce in ka kai zaman ka kai ta sallah da azumi zai baka kudi Allah ce ya aje a nema saboda haka kar ka dora ma Allah laifi ba babanka yana sallah da azumi bai samu ba babanka bai yanda Allah ya ce yayi bane Allah ya ce yi sallah da azumi kuma ya je ya nemo neman nan kuma ya nema kuma sai ya yi sallah da azumi ya ki zuwa ya nemo nemo na Allah da annabi mhm. to sai ka ce Allah ya ki bada saboda haka kai ba za ka yi addini ba mhm. ai malam wane ya faɗa malam wane Allah ya aiko ma da ya faɗa ka gaya ma ina ya ka tambaye shi ina ya samo shi addinin musulunci sosai manzon Allah yake cewa kada an ya kuna kufran kiris kaɗan ya zama kafirci a wata ruwaya da imam ali alaihi salam yana bayanin talauci ya bayyana cewa la ni'ima ce Allah ya ma al'umman manzon Allah ya hana ya hukunta talauci a sunan kufuru imam ali yana gaya mai imam hassan talauci ya ce alfakaru a shaddu min alƙatli mutum ya jure ma kisa ya fi sauƙi da ya jure ma talauci wannan mai wane ne mai faɗa wanda a fagen daga sai kowa ya kasa a ce mai yaje wa da matsala mm. imam ali alaihi salam ya san wannan abin da yake magana sosai yake ce mai imam hassan a shaddu min alkatal mhm. mutum ya jure mu kisa to ya fi sauki ya jure ma talauci wani abu ne mutum ya yi tahammulin mutuwa ya fi mishi sauki akan jure ma talauci wannan wani abu ne da kuma yanzu a yanzu a duniya da an faɗi haka mutanen mu suna masu talauci sun sani mana tunda wani lokaci gurin ma kokarin ya talaucin ne yake sa shi ya je ya ta kisa din ƙarshe a kashe shi sosai imam ali yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba su labari auhallahu ta'ala ila ibrahim allah ya yi ma annabi ibrahim alaihi salam wahayi ya ce khalaqtuka na halicce ka ya kai annabi ibrahim wabtalaituka kuma na yi ma jarabawa binari namarud da wutan namarudu mhm. ni na halicce ka kuma ni na jarabe ka kuma saboda ni ka yarda ka ɗau wurga ka cikin wutar na maruni da gaske a ƙarshe na ce ya naro wuni bardan ya ce amma wannan jarabawar da na yi ma akwai jarabawar da da na yi ma ita fa ba za ka ce ba ba ya Allah ya ce falawibtalaituka bil faqari wa rafa'atu anka sabra ma tasna'u ka kaddara jarab duk jarabawar da na yi ma ka haifi ɗa baka da shi ka yanke da wutan na marudi da sauransu duk ba akwai jarabawar da da na yi ma fa ba za ka tsallake ba fa mhm. wace jarabawa Allah ya ce in jarabe ka da talauci kuma in ɗauke ma hakuri duk wanda ka ga ya ci jarabawar talauci tabbata Allah ya azurta shi da haƙuri da hakuri ne sosai me yasa mutane da yawa yanzu ba sa ci saboda babu hakurin ne ya ce Allah yake cewa da na jarabe ka da talauci na ɗauke ma hakuri me za ka yi mhm. manzon Allah ya ce kala ibrahimu ya rabbi alfaqru ilayya shaddu min nari na marut ya ce Allah ba wai sai ka ɗauke min talauci ba da kawai in wayi kaina in zama faƙiri to gara a ɗauke ni a wurga ni cikin wutan nan da na marudi ya samar ba kuma tare da an ce ya na rukuni bardan ya Allah wannan annabin Allah mhm. yake gaya ma Allah da talauci gara a wurga ni hutan na kuma ba tare da an ce mata ta zama aminci da sanyi a gurina ba mhm, mhm. qala ta'ala lokacin da annabi Ibrahim ya gaya ma Allah sai Allah yake cewa bi'izzati wa jalali na rantse da buwaya ta da ɗaukaka ta ma khalaqtu fis sama'i wal ardi ashadda min al faqari a halitta ta sammai da ƙasa ban halacci wani abu da ya kai talauci musiba ba wala Allah wani ya ci ba wutar jahannama ba zabaniyawa ne la wutar yaushe za ta samu ne sai mutanen duniya sun ƙi yin da'a tunda ai ba wata wuta ce Allah ya rura ba ga tana balbal balbal balbal ba ta yadda wai ana zuwa wuta daban aikin mutane daban la waɗannan ayyukan mutanen ne wuta jahannama ma su ne gobe kiyama baɗinin su zai bayyana a jahannama mhm. su ne in suka yi suke rura wutar da kansu da kansu ba wani guri ne Allah ya halitta ya aje ga su jahannama ba mala'iku suna ta hura wuta shi in an je a wurga mutane balla ayyukan mutanen ne jahannamar mhm. yaushe suke samar da su akwai wani ja gaba wanda ya kai fakiri gurin samar da su wanda yake bodar talauci baya da hakuri. wannan yasa Allah shi kuma yake cewa to a bisa ɗabi'a an san dama akwai wanda ba zai je ya nema ba sai Allah yake cewa qal sai annabi Ibrahim yake ce ma Allah ya rabbi mhm. man at'ama ja'ian fama jaza'uhu na'am annabi Ibrahim ya san akwai wanda zai zo duniya zai iya yiwa ya yi iya abin da zai yi amma bai samu ba da kowane dalili mm. zai iya yiwa la ya ki tashi ya nema ya zama fakiri ne mm-hmm. Allah yake cewa jaza'uhu al-ghufran wa in kana dhunubuhu tamla umma bayna as-sama'i wal ard wannan da yake kokarin rage masu talauci ya warware musu matsalar su mm-hmm. zan gafarta mishi laifukan shi ko da ko laifukan shi sun cika sama da kasa amma da sharadi ya zama laifukan da yi ma Allah ba tsakanin shi da bayan Allah ba mm. tunda Allah ai ba zai yafe mai laifin da yawa wani ba in ka ci amanar wani ka ci dukiyar wani ka yi gibar wani wannan ko Allah ya yafe ma sai wannan menene mai wannan hakkin ya yafe shi yasa Allah ma bai yafe wannan mm-hmm, mm-hmm. walaula rahmatu rabbi ala fuqara'i ummati manzan Allah yake cewa ba dan Allah ya tausaya ma waɗanda ba za su tashi su nema ba ko sun nema ba su samu ba a al'ummata kadal tafakkaru ya kunu kufuran rahamar Allah ta hana Allah ya yi mafakiri hukuncin kafiri me yasa saboda yana da wahala daga nan akwai sahabban da dama fakirai ne sosai sai suka tashi ɗaya daga cikinsu ya tashi wanda ana karanta ana magana a halin eh, yana cikinsu sai ya tashi ya ce ma manzan Allah manzan Allah ma jaza'u mu'minin faqirin yasbiru ala faqrihi na'am yana jin wannan maganar ma ya samu cewa manzan Allah yana nuna musu rahama Allah ce ta hana a fa fuqara wal masakin al'umman manzan Allah a matsayin kafirai na'am to kuma ga su su mhm. to sai ya ce manzan Allah akwai fakiri fa mumini kuma ya yi haƙuri akan talaucin shi kuma a haka ya bi Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya ce in aka samu wanda ya haka fakiri ne kuma ya haƙuri da talauci kuma ya bi Allah yadda Allah yake so ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mai tanadi na wani muhalli a cikin aljanna wanda aka gina shi da ya janya kotu. da gaske wannan ya ci a jinjina mishi hmm. ya ci matsayi a gurin wuri ne na musamman saboda haka Allah zai mai tanadi na musamman wanda bayan Allah da suka samu kanshi a irin wannan yanayin da talaucin suka yi haƙuri kuma suka bi Allah yadda Allah yake so Allah zai haɗa shi da waɗannan bayan Allah ɗin imam ali alaihi salam ya ci gaba da ce mu hassan imam hassan me yasa imam ali yake gaya ma imam hassan ba muna cewa duk fakara uwal masaki na batattu bane la la la yan wuta ne kafirai bane la la da za su bi Allah subhanahu ta'ala tare da talaucin su ya haƙuri to suna da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun cancanta insafi a jinjina musu sosai sai imam ali ya ce ma imam hassan ya ce kala amirul na lal hassan alaihi salam imam ali ya ci gaba da ce ma imam hassan alaihi salam la talum insanan yatlubu qutahu kada ka kuskura mutum wai ya shagaltu da neman halaliyar shi wai ka zarge shi lala ba abin zargi ba ne mhm. duk abin da ko kake so kai ma inda yawa wai bashi za ka yi ba to bar shi ya je ya nemi halali ya shi mhm. ba malami ne ya shekara ashirin yana karatu ba ku ba ku shirya mishi me zai yi ba kuma ya je zuwa neman halal kuma a zo a zage shi kaga ba adalci imam ali alaihi salam yake ce mai imam hasan kada ka kuskure ka zargi wani mutum kowane ne da ya je neman halal din shi me yasa faman adima kutahu kafura ya hu. duk wanda ya zama cewa ya rufe ma kanshi hanyar samu imam ali ya ce ka tabbata kurakuran shi sai yi yawa baya zuwa ya nema baya da hanyar samu ba wasu suke bashi ba kuma ada tsammanin ya yi daidai imam ali ya ce ba zai yi ba imam ali yake cewa duk wanda shi da kanshi adima kutahu ya rufe kofacin abincin shi ya ƙi zuwa ya nema bai samu bayan Allah muminai masu bashi ba yace kasura yahu kurakuran shi za su yi imam ali ya ce ya bunayya ya kai ɗana alfaqiru haƙirun faƙiri walakantacci ne a rayuwar ɗan adam la yusma'u kalamuhu ba wanda yake sauraron magana shi wala yu'rafu maqamuhu ba a kallon shi a matsayin mai daraja walau kana al sadiqan da muqaddara fakiri sadiki ne hu kadiban za su ce magariyaci ne walau kana zahidan da gudun duniya ta sa yake bayyanar da talauci hu jahilan za su ce wancin jahili ya bunayya manubtuliya bil faqri wanda aka jaraba da talauci faqad tuliya bi arba'i khisalin an carabe shi da menene mm. abubuwa guda hudu to arba ke sale din nan malam mu bar sai mu muka dawo hutu wanda in ba su kira ba su kira ba sai mu je su insha Allah Masha Allah masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar. Insha Allah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo za mu buɗe layi domin ku ba da gudunmuwarku a ci gaba da kasancewa tare da mu. Masha Allahu masu kallon mu mu da dawowa. Akar makalla yanzu kuma lokacin masu kallon mu ne barin karanta waɗansu saƙonni kafin. E muna da saƙo na farko daga Muhammad Abu Haidar kenan. Muhammad Abu Haidar yake cewa Salamu alaikum Eh, don allah ina so a sake maida ni guruf din alwulaya to Allah malam muhammad abu haidar sai ka sake turo sako bayan mun kare shiri saboda masu kulawa da bangaren su ga sakon yawa to sai kuma saƙonmu na biyu daga wannan nomba 4212 shi cewa yake salamu alaikum don allah a taimaka mana da sabon frequency ɗinku. to insha Allah wannan mushkilan dai ana nan ana ta kokarin warware ta tunda zahirin al'amari wasu na kallon shirin da muke yi wasu kuma ba sa ma kallon gani san gaske ba a canza frequency ba eh. tunda waɗansu suna gani waɗansu dai ne to insha Allah za a dai kokarin warware mas'alan insha Allah insha Allah to sai saƙonmu daga wannan nomba 3806 yake cewa assalamu alaikum barka to insha Allah barkan mu Allah ya kai mu fagen barka insha Allah to akar makalla waɗannan dai su ne saƙon da suke da alaƙa da shirin mu kafin mu samu kira waɗannan ɗabi'u guda hudu da kuka ce mai talauci yana fama da su bismillah kuma to malam mustapha muna kokari ne mu bayyana abin da imam hassan al-mujtaba alaihi salam imam ali alaihi salam yake wa imam hassan almustaba alaihi salam wasiya da shi yana ce mai duk wani mutumin da ka ga yana neman halaliyar shi to mhm. karka zarge shi ba abin zargi ba ne ko da kuwa me yasa imam ali yake gaya mai imam hassan haka tunda wani lokaci akwai mhm. abubuwan da in ana so ya aikata su mhm. za su tsaida shi ga neman halal ɗin shi. tunda kuma ba bashi za ku yi ba to ba kuma dan ya tsayawa ya yi waɗannan ayyukan ba sai ya zama abin zargi ba wannan shi yasa imam ali yake gaya mai imam hasan latalum insanan ya lubu kotahu da dama ma damar ana so ya samar da iyali na gari akwai wasu nauye-nauye wasu mustahabbai da wani lokacin ana so ya yi su ba zai yi ba tabbas akwai wasu gudunmuwa da wani lokacin ana nema na ya halarto da karfin shi ya bayarwa dole ya zama haka ba ba zai yiwu a ce ga baki ɗaya a tsaye da ayyuka ba saboda dama ɗabi'ar mutane wani zai nema da yawa wani zai nema kaɗan mhm. so wani kuma ɗan kaɗan ɗin cikin sauƙi zai iya samu na buƙatar shi wani kuma yanayin sana'ar shi yana da buƙatar ya kwashe yini yana nema imam ali alaihi salam yake gaya ma imam hassan ko da wasa karka zargi mai neman kanshi ko da ko an bashi wasu ayyuka ne Mm-hmm. na mustahabbai da ya kasa tsayuwa da su ya bada uzuri kada a zarge shi me yasa ya ce man adima kutaku duk wanda ya ki zuwa ya nema yana nuna da kanshi ya zuba ma abincin shi kasa kasurar khataya ku kurakuran shi za su yi yawa mm-hmm. wannan kuma waƙe da reality ne da muke rayuwa a kai sosai magana ma wani lokaci da shawara in zai bayar za ka ga kawai kamar yana rayuwa a wata duniya ce shekara dubu da suka wuce ma sosai bai iya gane wannan kuma wake ne musamman duk wanda yake ya tsallake bodar talauci din in yana shawara da waɗanda suna cikin bodar ba su fito daga bodar nan ba zai ga wani abu abin da suke faɗa ma wani lokaci wallahi zai rinka to wai wani wai ya ake suke wannan tunanin musamman ma kaga suke wannan tunanin sosai ayyukansu su zaka ga mutum kammalalle da shi amma kuma in yayi ma wani abu sai ka fara mamaki wai ya kai wane yake wannan wallahi malam wannan kuma wake ne bai mhm. buƙatar aya ko riwaya kawai wannan tabarrukan muna karantawa illa mutanen mu a kalle mu kalli juna waɗanda suke cikin bodar talauci din ba su ta ba kalli yadda suke tunani tabbas so san wani lokaci ma sa kayan su kalli yake sa kayan ba wani tsari sannan kuma da wata mu'amala za ta shiga a bashi ajiya ko abin da ya kama da wannan to kuskure zai zo kuma wani lokaci zai ga kamar wayo yake da shi sosan gaske ya ka ga kamar wayo yake da shi wani lokaci ma neman shi ake yi da alkhairin nan sosai za a ji a cewa na to wannan hulɗar da za mu kulla da kai in fa ka kiyaye ta zai zama cewa menene ka samu za zama sanadi na ka tsallake amma kuma a haka zai zo ya kirkiri wasu uzurori kila Mai kaya ne aka ba shi ya je ya kai ya ba shi ba alhaji ne wannan wani abu ne dai da dole tun da an bashi ya ba alhaji ne in ya kai ma alhaji ne an san ya kai ma alhaji ne in bai kai ma alhaji ne ba dole shi ta hanya shi ya sanya su kai da su zai dawo ya ce ya kai mhm. a kira alhaji wane ya ce ba a kawo kayan nan ba dan Allah dan annabi in yana cikin hayyacin shi akwai wani mai hankali ne da zai baka kaya ya ce ka kai ma wane ba ka kai ma wane ba kuma ka dawo ka ce ka kai ma wane kuma kana tsammanin wai ba a gano ba ka kai mishi ba ka ka gani ba wani mai hankalin da zai wannan tunanin wannan tunanin gaskiya lawa amma kuma mutanen mu suna yin haka za a bashi ya je ya bashi kuma ya ki bashi kuma ya dawo ya ce ya bashi ya Allah wannan kana gani ka san cewa kullan kwakwalwa shi menene ba ta aiki sosai imam ali ya ce ka ya khatayahu kuran shi fa yawa za su yi fa mm-hmm. ya ce ya bunayya ya kai bunayya alfaqiru haqirun mm-hmm. a duniyar nan in kana so ka zama mai izza shi yasa wasu ruwayoyin imam sadiq in ya ga ɗaya daga cikin mabiyan shi ya ce ya take a yau kana da kulawa da izzarka mhm. ya ce imam alhamdulillah baya kula imam ya ce ya ake kake wasa da izzarka imam ali yake cewa ya bunayya alfaqiru haqirun haihata min zilla ɗaya daga ciki inda kana so ka fita daga zilla da gaske akwai buƙatar ka fita daga talauci sosai baka da izza kana fakiri malam sosai wannan kuma waƙo ne sosai waƙiwa wane wannan imam ali yake cewa wallahi mutane yadda suke mu'amala da shi fa suna mu'amala da shi a matsayin kaskantacce la yusma'u kalamuhu ba kowa yake zuwa na waye saurari maganar shi ba ba wai yana korewa la in bayan Allah ne ya faɗi gaskiya muminai ba za su ɗauka ba la muminai za su ɗauka amma yana gaya ma ɗan shi waƙi'u da riyalitin abin da yake aukuwa a cikin mutane tun a lokacin imam ali kuma haka yake yanzu ma haka muke rayuwa wala yu'rafu maqamuhu na'am matsayin da ya taka na bawan Allah na ilimin shi da karatun shi ba a sanin shi imam ali ya ce walau kana alfaqiru sadakan yusammunahu kadhiban wani lokaci gaskiya yake fada amma kuma mutane suna cewa da Allah ku kyale shi da Allah aziz ayi saurare shi sosai walau kana zahidan yusammunahu jahilan gudun duniya yake yi mhm. za su ce da Allah kyale shi talauci yake damun shi ba abin ya ma san ina rayuwa ta dosa ne ya ce ya bunayya ya kai ɗana duk wanda aka jarabe shi da talauci an jarabe shi bi arba ikhisalin da abubuwa guda hudu afifi fi yaqinihi ka tana so wai ya samu yaƙini ɗari bisa ɗari ya sakankance imam ali yake cewa ba kanka wahala kake yi ba Na'am. kana so ya samu yaƙini akan wani abu fito da shi daga bodar talauci ka gani mhm. amma yana a wannan bodar talauci ka ce ga wani abu ana yi wai kana so ya samu yaƙini a kan shi imam ya ce ba ta lokacin ka kake za ka yi ta ɓata lokaci ka yi ta jawo mai ayoyin alkur'ani ka yi ta karanta ruwayoyi me yake so in kana so ya gane ruwaya mai kyau zo karanta mai ruwayan ya je ya nema ma damar yana da hankali ya je ya nema sauran ruwayoyin da kake karanta mai zai fahimta sosan gaske akwai wanda in ya kai mu akwai marhalar da in ya kai ko ka karanta mai na nema ba zai tashi ba kana da buƙatar ka fito da shi daga talaucin ne ya dawo cikin hayyacin shi mhm. ya ce wannan yaƙinin shi duk yanda yake ce yana da yaƙini akan abin da yake imam ali ya ce ka tabbata akwai rauni a ciki ko da ko kai yanzu ba ka gano ba wani kusanifi nuqsani fi aqlihi shi ta yi aiki yadda ya kyauta da dacewa imam ali ya ce ka tabbata duk yanda kaga kwakwalwar shi tana ja in yana da talauci to akwai tawaya a ciki kana cire shi daga ciki zaka ga ta ƙara aiki ya Allah warraƙati fi dinihi za ka tarar da shi duk yadda kake so ya addini da gaske ba zai taɓa yi ba akwai saku saku ce ya yi saku saku malam na'am wannan kuma duk abin da imam ali yake faɗa ga shi nan mutum da ya kalla ma zai ga misdaki ne ana rayuwar shi ana zuwa aka ce a karan kallahu kuma ya aka yau a ba dan uwa ya ake ya wannan yau ka zama haka ya ce da Allah wane da Allah bana son haka sosai so wani lokaci wannan kuma yanzu misali akwai wannan ka zo kace in bai biya kuɗin wuta ba tunda wannan an yanke wuta din zai je ya nemo wani ya ce da ala wani zo a haɗa miyata yana jin masu abin gan binciken wuta za su zo zai sa a sauke waya ɗin in kai bai magana duk ba sallar daren da kake yi ba da wannan hasken da wannan hasken da ƙur'anin eh. da kake karantawa fa wallahi akwai matsala ba saboda kana ci da gumin mutane ne a lokaci guda zai iya ce ma azzalumai sun zalunce mu lahira wa sun wa kowane ɗan ƙasa bayani shi ma yanzu eh, aikin shi da yake buke kasa yake ci ba shi ma sai ya kamata ya bada bayani yawa kowa bayani mana amma kana magana zai wa wallahi a karaba kallahu in aka in aka bi wannan wannan wannan wannan tunanin naka zai ce ma mm, misalin mu kadara bi makaranta albaita ne zai ce ma wallahi wannan fatoyin fatoyin iran ne <laughs> ya shi da wannan fatoyin ne musulunci wallahi su can suke gane wannan fatawar wannan mu anan gurin wallahi wallahi wannan fatawar ba za ta yi aiki ba imam ali yake cewa warriƙati fi dinihi mhm. madamar yana cikin wannan talauci din bai fita daga bauda talauci ba waɗannan bayanan fa duk yadda za ka yi mai ya gane fa bai gane ba ba zai gane ba mm. kawai ganin zai yi kawai wasu fatoyi ne ka kawo da ka jira siran da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo gwamnati daula in ta kaho da ta'birin mutanenmu ya ce wa qillatil haya'i fi wajhihi ka same shi mutum mai kunya mai kamun kai yadda ya kyauta da dacewa ce ba ka tarar da shi ba hmm, tunda sai ya yi roƙo wani lokaci maras kunya dole sai ya zub da mutuncin ya zub da mutuncin shi imam ali ya ce fana uzu billahi min ya allah ya allah ya ce saboda haka muna neman tsari daga allah ya tarbe mu daga talauci wato aka rama kalla ita wannan ruwayan kawai da za a ce a ci gaba a maimaita mu a ta karanta mu mutanen mu yi ta maimaita musu duk mutumin da zuciyar shi bata mutu ba ta ishe shi wannan ruwayan kawai bai bukata a karanta mishi la wallahi bai bukata ruwayan wannan kawai ta ishe shi na kun kuka duba hakikanin abin da al'ummar mu suke rayuwa ne zaka ga bangaren addini shi wata yana sallah yayi a zuhur yayi rabkanuwa yayi la'asar yayi rabkanuwa ya yi ba wallahi bai ma san shi dai ma sai dai shi ce assalamu alaikum fatihan shi ya karanta ta da sani ba na wani yana ba da yana ba da labari ya ce mai wani baraza ya zo yana ba shi labari yake ce ai jiya na yi sallah mai kyau wallahi ya Allah ya ce ah, to kuma ya aka yi ne ya ce ai duk abin da zan yi da rana a cikin sallah ta na gama lissafa shi bawan Allah shi yi hisabin da me zai yi a rayuwar shi a ina yayi lissafi a cikin sallah maulana wanda kuma kun ga ya kamata ya kare wannan lisahin ne kafin shi kafin ya shiga sallah mana in ya shiga sallah ya kamata ya zama iya na Allah ne sallolin mu yanzu duk ya muke yanzu malam Mustafa ya Allah wannan abin da Imam Ali alaihi salam ya faɗa yana da wahala ka samu wanda yake cikin talauci waye da su tabbas maganar wani abu ka ce ya samu yaƙini a kan shi bai ba zai samu ba bata lokacin ka kake sannan hatta gurin da ya kamata a yi shawara da shi to ba za a yi shawara kamar yadda kuke ja na furu da a gida shi ne babba eh. to sai zamanto yana da talauci to zaka iske da ƙanana waɗanda ake ganin suna da wadata da su ake tattaunawa sosai mana malam kuma ko an yi shawara da shi ba zai ba da shawara mai kyau ba ba ra'ayin shi ma ba karɓaɓɓe ba ne to wa zai karɓa imam ali ya faɗa la yusma'u kalamu eh, ra'ayin shi ba kuma malam mustafa ƙari akan wannan ba kawai ba za a karɓa ba ne wallahi ba zai ba da shawara mai kyau a bai ba da halli bai ba da halli wala muna dariya wallahi ba zai ba da halli mai kyau ba ne kamar abinda al'umma suke rayuwa ne ba zai ba da halli mai kyau ba saboda wani lokaci hallin ba magana ba ne malam mustapha wannan na buga misali aukuwa kuwaye da da ba wai wani lake ba da labari kamar hakika ce da ake rayuwa da ita akwai akwai akwai akwai yarinya da ake so a hana ta sana'a na'am a family din mu kuma wanda ya zo ya ce a hana ta sana'a din insafi yana da gaskiya magana shi kuma bisa gaskiya ce muhalli a muhalli take mm. musamman ma sana'an nan kawai wahala ake sha na'am yan ribar da take samu bata taka kara ta karya sha ta fi wannan ribar da ake mm-hmm. samu ba wata riba bace ta azo a gani ya zo ya yi magana ya ce la wannan yarinyar me fa'idar wannan sana'ar da take yi ba wani abu ake samu ba kuma abin da ya faɗa insafi gaskiya ne daidai ne ya ce saboda haka a bari ta hutawarta ga kawai wahala ake sha ba wani abu yake samu ba malam haka ke shi sai ya zo a cikin kannan shi da ya fi shi hali mai kyau sai ya zo ya ce braza na gaya musu ma an ki karba wannan haka saboda haka zan yi amfani da tunda ya take a gurina, na zan yi amfani da ni kawunta ne fa je kawai ba za a ƙara yi ba sai kanan nan ya ce mishi buraza ba haka ake yi ba shi nan gurin ba fa magana ake so a yi ba na aiki ne aiki ya ce barni da su sai ya zo kawai ya same su ya ce wai wance da take zuwa talla nawa take samu hmm. suka ce lawala ba wani abu ba ne kaza take samu ya ce ba matsala na dawo daga kasuwa kullum ta zo ta karba kenan haka dai na kasuwa nan kenan maganan me yasa kuma hallin wannan kanan nashi yafi nashi yafi kuma yafi bada saboda shi zai ba su amma ba ba su zai yi ba da gaske ba wani abu ba ne amma wannan abin da yake gani ba wani abu ba ne yana warware musu matsala so su ba suna da bukatar kaga wannan shi mahallin da ya kawo ba halli ba ne malam gaskiya ba halli ba ne duk da magana shi daidai take gaskiya ya faɗa amma ba a iya saurare eh, shi wa zai saurara tunda shi zai hana su su samu abin da yake gani ba wani abu ba ne kuma ba ba su zai yi ba malam musa ya Allah amma shi wancan ba zuwa ya ce ta daina ba cewa kawai nawa take samu aka ce kaza ya ce in an dawo a zo a bashi suka ce alhamdulillah dama wahala kawai muke sha lokacin suka fahimci maganar wancan wahalar ake sha kuma da gaske wahala ce wahalar Mustapha amma mun fita shi mafita ce ba fita ba ce tunda ai ba sabo da yanzu a ce wani abu ne suka gani tana yi na saban Allah kaga sai su ce eh saban Allah ne ta fada mm-hmm. amma ko da cin je musu yake yi za ta iya fada amma damar ba ta fada ba ba su bari ba malamin sosai ba za su yadda ba ba su yadda ba to shi imam ali alaihi salam iya wannan ruwayar yadda ka faɗa inda mutum zai iya zaburawa ya kalli waƙe mu ya san haka ne tabbas yaƙini dai ka ce ya samu yaƙini wallahi ba zai samu ba kuma za ka ga ka kalli mutanen mu za ka ga kamar ya yi imani da abu amma ana fara magana ce kawai ni wallahi dawa a karama kallahu kawai kallon ku da ke <laughs> saboda ai <laughs> shi yana ganin cewa wani abu ne kawai so da yawa za ku ga akar makalla irin mutumin da yake cikin yanayin zai je wajen wa'azi a ta yi sai ka gan shi zaune gangar jikin shi anan hankalin shi baya nan malam da gaskiya akar makalla ya kamata mutanen su farka musamman ma masu riko da ala alaihi salam ya kamata su farka sosai mu duba mu gani da'afi yaqinihi ka gan shi ya samu ne ba zai yi ba shi yasa ka ga shi na ɗana wannan mazhaba shi ɗana wannan mazhaba a wannan matsala da wannan mazhaba ta haramta in ya samu wata da za ta ɗan ce makaruhi ne to za ka ga ya keke ta wannan ma yana da ɗan sauki malam to ai ana magana mai imani da akara lalabin la akalla za ka ce lalabawa yake shi wani fa yana cikin mazhabar bai tafi ko ina ba kuma a zahiri ana ganin yana da yaqini akan wannan al'amari kawai sai wani abu ya auku sai a gano ashe bai da yakinin malam basir ya fault gara wancan ma shi za ka ce da dan dama dama shi yana yana yana yabwa yana kokari ne ya dan je can ya ce eh, to tunda nan dai sun halatta alhamdulillah kaga da da dama dama shi malam ba <laughs> la shi yana a cikin ta bai je wani guri ba kuma a zahiri ana ganin yana da yakini amma sai wani abu ya auku a gane cewa la wallahi yakinin shi ba kamili bane ya Allah kuma wannan gashi nan misalsalan shi ma sha Allahu barakallahu ma wala malam ba sa kirguwa rauni a addinin shi mafi karanci wajibin da aka dora mai na kula da iyalin bai sauke ba ba shi kadai shi ma addini shi ma addini shi wannan kaga bai sauke shi ba kada an kuma ba zai sauke ba amma kare akan shi wasu abubuwan addinin duk sai kaga rauni yake da shi tabbas rauni yake da shi a zahiri ka san musiba ina take wani zai cewa wa hidima yake wa addinin tunda wani zai fada talauci ne da sunan yana wa addini hidima a mm, zahiri sosai a zahiri za a ce alhamdulillah mutum ne mai kokari amma in aka tsaya aka natsu aka kalli hidiman nan tashi hidima yake yi la wallahi lalata al'amura ake sosai saboda al'umma waɗansu za su kalle shi za su kalle shi kuma ba zai yi da kyau ba fa mm, sosai ba zai sauke yi da kyau la ya za da a ce yana cikin wadata da zai ba da haƙƙin wazifan fiye da yadda yake yi sosai kuma sai an yi ta rigingimu da shi fa sosai sai an yi ta rigingimu da shi ƙari akan wannan kuma in ya zama cewa a wannan hanyar wani ɗan abu na shigo shi to ba zai taba bari wani da ya fi shi cancanta ya zo ya wannan aiki ba zai ta rigima da shi saboda yanzu yana ganin dan wannan gudunmuwar da yake bai ta nan ne yake samu yana warware matsalar shi yanzu mu kaddara cewa kila shi sai an yi maulidin manzon Allah da sauran mauludukan da ake yi sannan zai samu ya ci abinci duk yanda za a zo a yi magana a mauludi ana kashe kuɗi a menene wannan ba zai taba bari a rage kashe kuɗi ba saboda in saboda sai ana yi ne saboda haka zai ta sa a yi ta kirkirar mauludi har da ranar da ba a mauludi zai yasa an yi mauludi mm, saboda da nan zai ci abinci malam mustafa zai ce ma a zo a tarbi mauludi ranar da manzan Allah ya bar duniya zai samar da mauludi a ranar malam me yasa saboda sai yayi zai ci abinci an yi magana ce tarban mauludi muke mauludin nan ya zo ya kare zai gama mauludi la wallahi ba zai gama mauludi ba sai an kirkiro wani sai an kirkiro shi zai ce sai mun yi bankwana da shi haka zai ta bi ba ina cewa wai kada wani ya ce ina cewa masu tarban mauludi da masu <laughs> eh, bankwana da shi haka ne lala kawai misali na buga mm. tunda ai ya saba ma hankali a ce ranar da manzon Allah ya yi wafati wurin nan ka ce wai ranar wai zaka zo wai kake mauludin shi wai zaka wa mauludi barka da zuwa so ne na buga misali ne za ka ga wani shi ma damar zai zama hanyar shi ce dole ya ta kirkirar su malam mustapha tabbas haka kuma duk yanda za a zo a gaya mai cewa yanzu wannan da gaske ko nawa aka kashe kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba an yi an yi an sosai amma da za mu kaddara kila akwai wani aikin da manzon Allah ya fi son shi akan a zo a ci abinci kuma sai mu ce dole sai an ci abinci mu yi wancan aikin da tunda ko shi manzon Allah yana nan kuɗin suna hannun shi wancan aikin zai tafi yayi kila mukaddara akwai makaranta da ake karatu ba ka yin ba kammala ba ba a kammala ba mm-hmm. maimakon mu zo mu yi a wannan bukin za a taro a ce za a yi bukin mauludin manzan Allah a makaranta kaza da ba a kammala ba amma mutane da aka hada za a sadaukar ma makaranta ina ma za a yi za a zo a yi cikin makaranta bayan an gama hada kuɗin an hada an gyara ta malam sosai sai a zo a ce to alhamdulillah a wannan shekara albarkacin manzan Allah mun gyara wannan makaranta ne manzan Allah ya yi farin ciki da wannan ya yi farin ciki maimakon mu zo mu barta mu zo a yanka raguna da shanu a ci a tashi ko kuma akwai waɗansu iyalan wani mamaci ɗiyan shahidai suna fama da rayuwa da talauci ya kama wannan kaga da gaske mun yanka mu ci saboda manzon Allah yana da fa'ida amma manzon Allah in ka washi waɗannan zai baiwa me yasa mu ba za mu ba su ba? sun yi amfani da wannan me yasa ba za mu ba su ba wallahi malam ko kuma a ce za a yi abincin la mushkila amma abincin ya zama ya isa a gurin masu tsananin waɗannan mabukata mabukata kuma wani abu ne wanda qata'an in aka yi shi manzo Allah ya fi Allah ya ga ma annabi Ibrahim masu wannan aiki din zan gafarta musu laifukansu ma damar ni suka yi laifi ko da ko sun cika sama da ƙasa Allah ta'ala ya sa mutanen musu fahimta mal ana ce mana lokaci ya yi hali Allah kare malam Mustafa insha Allah masu kallon mu masu daraja da fatan bahasin ya ƙayatar kuma ya amfanar a madadin babban bakon mu hujjatul islam wal muslimin a yusuf marjudi ni mustafa garba nake ce muku assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته